والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الإفطار نعم وفي مرحلة الثانية a cikin marhala na biyu na abul hassan al'ashari fara alaman zaɓin rijizari ya taso wa mazhaba na mutazilanci ya taso mata aikar allabi kana idafi wa arba'in sana wanda da ya kasance yana ba ta kariya shekara arba'in wa alana taubata ina masu cewa ɗan bidiya baya tuba eh? a gare shekara arba'in yana kan a agira na ijizal ko sai ga shi nan yau ya zo ya tasan mata ya bayyana da tubansa daga aƙidar mutazilanci ثم مال إلى طريقة ابن كلاب ابن كلاب Kullab. sannan zai ya karkata zuwa ga aƙida zuwa ga hanyar ibn kullab kuma a cikin sifat shi ma ibn kullab shi ma dan biliya ne ya bar motar zuwanci sai ya fada cikin wata biliya din kuma ita ce aƙidan ibn kullab a cikin sifat ومنها ومنها انكاره قيام قيام الافعال daga cikin اكيد ibn kula akwai inkarinsa tsayuwan al'afal al'iftiyariya ayyukan da ake yi na zafi, suna ce افعال الاختياريه shi ne ayyukan da Allah ke yi da shi a an gane misali kamar magana Allah yana magana san da ya so magana kuma a wurin da ya so yin magana kaga wannan suna daga cikin af'alul ikhtiyariya akwai abin da ya shafi sakkowa saman duniya akwai abin da ya shafi fushi akwai abin da ya shafi farin ciki ah, rahama to duk irin wayannan sifobi Allah yana yin su sanda ya ga dama kuma yana farin su lokacin da ya ga dama to su shi ibn kullab yana inkarin wayannan duk inda aka samu irin wayannan sifobi ibn kullab yana yin tawilin su an gane ku قيام أفعال قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل المتعلقة بمشيئته وقدرته wanda suna da alaƙa da mashi'a na Allah da kuma ikonsa. Da kuma tabbatar da sifofi guda bakwai kawai. Wato tabbatar da sifofi guda bakwai kawai ta hanyar hankali. Akwai sifofi guda bakwai su ma ya tabbatar da su ne ba da nassi ba ta hanyar hankali ta'awil li da kuma tawili ga duk sifatil khabariyya A gane ku sifofin da suke tabbata da nasi A gane duk wayannan sifofi wanda wanda hankali ba shi da kacewa cewa kansu sai dai da nasi suna tawilinsu. A gane irin su yadu irin su rijilu irin su nuzul duk irin wayannan sun ce ba a tabbatar da irin wayannan sai ta hanyar hankali a zai ta hanyar nasi to irin wannan wato tawilin shi ake yi ce wa aka da zakariya a saji usul al sannan abul hasan al-ash'ari ya karbi ilimin usul al daga abubakar a saji bil a can garin basra wa sallafa biya hadhihi marhala sai ya wallafa ta kutu littattafai masu yawa a cikin wannan marhala مثالي كتاب اللمس أبو الحسن يقول كتاب اللمس وكتاب الموجز وكتاب إيذاء البرهان كتاب التبيين على أصول الدين وكتاب الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإبس وكتاب تفصيل القرآن يقال إنه سبعين مجلدا مجلد سبعين يولفا قلت هذا المذهب يمثل وسطا بين الموقف المعتدل على القليل والمتطرف شي wannan mazhaba din yumassil wasan yana misalta mana wato tsakiya tsakanin mawqifin mutazilawa na hankali a mutatarrif da kuma na karkacewa wa mawqif ahli sunna wal hadith al-salafiyyin da kuma matsayi na ahli wato tsaki ne shi aqida ibnu kullab yana tsakiya tsakanin mutazilawa da ahlus sunna hadhihi al-marhala allati ma zala al alayha wannan ita ce marhala wanda ash'arawa ba su gushe ba kanta yanzu ash'arawan kaje ce mutum ba ash'are ne yana nan kan wani manhaji ne tsakanin mutazila da kuma wa da ahlus sunna an gane ku har yanzu ba a gama fita daga aqidan mutazilanci gaba ɗaya ba sannan kuma ba a gama shiga cikin aƙidar ahalin sunna ba ba za ka iya ce mai ahalin sunna ba gaba daya ba za ka iya ce mai ɗan biriya ba gaba daya ɗan biriya ne amma yana tsakiya tsakanin ahalin sunna da abin nan la hum mu'tazila tamaman su ban sa tare da mu'tazila cikakken gaba daya wala ma'a ahlus sunna ban tare da ahalin sunna na'am دواري مواري وهذه الوصية القيمة أوصى بها الإمام الزروج بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه وصية القدر أوصى بها إمام الزرلوجي وأن وصية من إمام الزرلوجي هي وصية لإيتا للطلاب العلم كطالبي علمي الذين أرادوا الفوضى والنجاة وأن تخيل ابن سامو ببر مودة كما تيرا أجتمع الدين سيدة كما الدنيا ويبقي الطالب لطالب العلم يا كما تقول طالب علمي ألا يختار نوع علمي لنفسه kada ya zaɓi nau'i na ilimi da kansa Kunar da yayi ya kamata ga ɗalibin ilimi kada ya zaɓi nau'i na ilimi da kansa bali yufawi da amrahu ila al-ustaz a'a ya miƙa al'amarin zuwa ga malami aka maka Allah ina son fara karatu karatun tauhidi ko karatun hadisi ko karatun bidiyo ko karatun tarihi ko karatun nahawu ko tafsiri malam ya zaɓa mun wanda ya dace ina ustaza bala hasala lahu al-tajawuz wai lalle shi malami tajriba ya riga ya faru gare shi akan hakan kana arafu bima yanbaghi li kulli ahad malam ya kasance shi ya fi sanin abin da ya kamata da kowane daya ma ya liku bi tabi'ati da abin da ya dace da tabi'ansa kana shaykh al-imam al-ajal ustaz al-burhan al-din yaqul ya kasance a shaykh al-imam al-ajal al-ustaz burhan al-din yana cewa kana ah, talabatul kana talabatul ilmi fi zamanin awwal ya kasance ɗaliban ilimi a zamanin farko yawiluna umurahum fi eh, ta'allumi ila ustazihim suna miƙa al'amuransu na neman ilimi zuwa ga malaminsu. su an gani in za su nemi ilimi sai malam muna so mu yi karatu ka gaya mana me za mu karanta na wa fakanu yasiluna ila maqasidihim ya kasance suna saduwa suna saduwa zuwa ga manufansu da muradinsu wal'ana ya tsaruna ya fusi ilimi a yanzu su ɗalibai su suke zaɓen ilimi aka maka lawa littafi ka zan karanta kawai zai zo ne ma su ke da ido a gani ga idan nan kamar na kifi misali eh, ba wani cin nauyi zai biya kai ba kuma malam kaza nake son karanta kuma kwana uku zan rinka zuwa ba wanda ɗalibai ba ruwan fala ya hasu da makasu da na ilimi da fiki manufarsu ba ya tabbata na ilimi da fiki wani ɗalibi ya taɓa zuwa ya ce mu zai karanta wannan wannan ina ganin da risala sannan misbahu salik na ce haka mutumin da ke karanta ashbawi bai dace ya karanta risala ba bai karanta risala bai dace ya karanta misbahu salik kowanne akwai matakin da ake karantawa ce ba na iya wannan wannan kawai zan zo yin muraja'a da kai ne wallahi zai muraja'a ne to sai to shi ke ka zo nan jaraba ka shikenan bawon Allah ya zo muka ɗan jarabawa da shi daga cewa gaskiyar shawarar da nake baka a tsaya kan da ma ka tsaya kan kan iziya ma ban ce mai tsaya kan ashmawi din ma ka tsaya kan iziya wato ma'ana ya ɗauko iziya karanta ya ce mutu shikenan washe gari kawai sai ya tafi nan wajen wani sufi ya ɗan ƙara gaba ya je wajen wani sufi ya zo yana cewa to ai na hana shi karatu insha Allah ya je wajen wanda ya je wajen wanda ya san karatun yawa a gaya mun cewa ko kuɗin bakin ciki ko ai mangaru ba ɗalibi da yake wani gaya malami ya fi mai raddi <laughs> to kuma wannan ɗalibi yana so ya samu albarka ne na karatu wallahi lokacin bana cikin irin wannan abin ya faru ga irin wannan shi ɗalibi shi zai zo ya tsara karatun da yake so ya kuma dole yana so ka karanta da shi haka idan baka yi ba ke bude baki yana saki mangaru ga malami kaga wannan abin na da hadari an gane wani ku eh. wa kana muhammadan bin isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya kasance ana yi kai towa muhammad bin isma'il al-bukhari Allah ya masa rama bada da kitabu da muhammad bin ya fara da kitabu salah ga muhammad bin Hassan. qalahu sai muhammad ya ce masa Allah ya masa rahama idha wa ta'allam ilm al-hadith da koyi ilmin hadisi ya fi dacewa gare ka lima ra'a zalik lokacin da ya ga wannan ilimi shi ya fi dacewa da tabi'ansa talaba ilm al-hadith sai je nemi ilimin hadisi fasaran muqaddaman ala jami'i a'immatul hmm. sai imam al-bukhari ya zama tobi muqaddaman abin gabatarwa akan dukkan a'immatul hadis da ya ji shawarar malamin shi Allah ya sanya ma Imam bukari albarka a gari sai zama to a duniya ba taɓa yi malamin hadisi irin shi ba na ba can gane eh. السلف أصحاب الحديث نعم قولهم في نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أحاديث wato aqidan ashabul hadith dangane da abin da ya shafi sifofin Allah subhanahu wata'ala na kadalika yaquluna fi jami'i sifat haka nan ashabul hadith salafiyun suna faɗa a cikin dukkan sifofi allati nazala bi zikriha alquran wanda allati nazala alquran bi zikriha wanda alqurani ya sauka da ambatan su waradat fihi alakhbar as-sihah wa waradat biha ko bi yaje nan bi to to hadisai ingantattu sun zo da ita min gani hadisai ingantattu sun zo da wayannan sifofi kamar siffa na ji. Allah bai ji ne <clears throat> kamar siffan gani da siffan gido siffan fuska da ilimi da kuwa da iko da izza da siffan girma azama da irada da mashi'a da siffan magana cewa Allah yana magana irin nashi da kalam da siffa na yarda da siffan fushi wal hayat da siffan rayuwa ko hub ko soyayya wal bughd da ƙi walfar da farin ciki da dariya gairi gairiha min gairi tashbihi da shay'in min zalika da waninta min gairi tashbihi da shay'in min zalika bi sifati marhudin eh muna ma kun sifan ya kaza ya kaza farkawa an gani ya sa wal hayat wal ya kaza da sifan rayuwa da sifan farkawa an gani to a ina ne Allah ya kamanta kanshi da farkawa a ina ne Allah ya jigila kai zuwa ga farkawa kuri mun san a cikin Qur'ani Allah ya ce mana kawai la ta'khudhu da wa la nau ko jangadi baya kama Allah ko bacci misali amma sifan wannan ya kaza din a ce an samu hadisi ko an samu wata aya da ta ambace shi to gaskiya fi ma fi na'am a gani to sifan farin ciki da bakin ciki da yarda wa dai da dariya wa gaira zalika hmm. A duk wannan sifofi wato an samu nusus wato Allah ta'ala ya jingina ma kansa wayan sifofi wasu kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ya jingina ma Allah gane da shay ba tare da kamanta wani abu ba bi shay min zalika bi sifatil malbuzin al makhluqin ba tare da kamanta wani abu daga cikin wannan ba da sifofi na al marbubi bayi wanda ake wanda wanda ake rido al makhluqin wanda aka halitta bayi wanda Allah shine rabbu al marbubin kenan Allah shine ubangijinsu wanda suke halitta bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah ta'ala a su suna karewa a cikin ta zuwa ga abinda Allah ta'ala ya faɗa wa qalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma manzansa ya faɗa sallallahu alaihi wasallam nan ne karshen ahlus sunna kawai duk wannan gaba ɗaya a wajen sifofin Allah suna kaiwa makura ne zuwa ga inda Allah ya faɗa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min ghairi ziyarati alai babu wani kari a gare shi wala idafatin ilai duk dai babu wani kariya a cikin sa na wala tasyisin wala tashbih babu babu ayyukan kayyafawa a ce Allah yana dariya yana dariya yake a gani ai ya kamata ka san Allah daban tunda Allah daban sifofin Allah ma daban ne ko Allah yana magana yaya magana yake to ba a wannan yayaitawa din takyif shine yayaitawa Allah ya daidaita yaya daidaito yake ahli sunna baya haka wala tajbi ko kuma kamantawa mutum ya ce wato magana Allah ya yi kama da na halitta ko daidaituwan Allah ya yi kama da na halitta ko fuskan Allah ya yi kama da na halitta a gani kamar yadda Allah bai yi kama da halitta ba to haka nan siffofinsa ba su yi kama da na halitta ba bai dace ma ƙwaƙwalwanka ya kai zuwa ga halitta ba tunda Allah shi ba halitta ba ne ashe duk siffofin shi gaba ɗaya ba bai ne, ba halitta ba ne su an gane ka tabbatar da maganar da Allah ya faɗa ko abin da manzo Allah ya faɗa amma kuma ka kore kamancece ne da na halitta ka huta wala eh. tarif sannan babu tarifi an gane karkatarwa an gane a karkatar da lafazi akwai abin da malamai ke kira sun ce tarifi wato akwai tariful lafaz wal ma'ana akwai tariful ma'ana dunan lafaz akwai karkatar da lafazi da ma'ana wani lokaci kuma ka wani ya bar lafazin yadda yake sai karkatar da ma'anar an ne tarifin lafaz wal ma'ana shi ne misalin mutum ya cire wani abu a cikin nassi ya sa wani abu na sa ran shi kamar yadda aka ruwaito cewa wasu daga cikin yan jami'a a sun karkatar da ayan nan da Allah ya cewa wa kallama Allahu Musa taklima wa kallama Allahu Musa kaga anan Musa shine fa'il a gane ku Allah shine fa'il abin da Musa shi ne mafulun bihi to sai aka samu wanda daga cikin malaman jami'a sai ce ba haka bane wai kamata yi a ce wa kallama laha Musa a kalima wa kallama laha Musa wato Musa ya yi magana da Allah gayan magana abin da yake nufi Allah baya magana an gane wannan kaga ana wajen an yi menene wanda da tarihi ne wannan tahriful lafaz wal ma'ana da lafazin da tunda tunda an canza lafazi ai ma'ana ma ya canza to sannan kuma akwai tariful ma'ana duna lafaz ya zama fasar an bar an bar nasin yanda yake ba canza ba wajen fasara sai ayi kwana waja a rabbuka sai a ce al'amarin ubangijinka ya zo ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya rinjaye al'arshi kaga ne wajen nasin an bashi yanda yake amma a wajen fasara ne kai yi me aka yi kwana an gane wannan to duk irin wannan nau'i na tarihi ahlus sunna ba sa yin shi wala taddi ko musanyawa an gani a cire wata aya a sanya wata a cire wani lafazi a sa wani lafazi an gani ma ya kunu li an ubaji da gumin tilka'i nafsi eh wala taddi ko canzawa duk dai fitness fitness بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اه هذا الحديث تماما حديث الخلفاء الراشدين وتو ينا كمان هنا حديث تماما wato hadisin kula kulafa'ur rashidun alladhi dhukira fi sunan wanda aka ambata a cikin sunan min riwayatin irbad bin sariya daga ruwayan al-irbad bin sariya radiyallahu anhu eh aitu qala wa hadana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana wa'azi mau'ilatan wajalat min al wato wa'azi wanda zukata sun firgita saboda shi

me za mu yi qala wasu ikon sami wa Ya ce, kine muku wasiya da ji da biyayya ga shugabanni Na wa wa walla alaikum abdul habashi wato wa in wuliya alaikum abdul habashi wato ko da an shugabantar da bawa mutumin habasha a gare ku a gane ku ko da an shugabantar da bawa mutumin habasha wanda shi ne bawa wanda yake mafi kaskanci a wajen larabawa a ce wannan bawa bakin fata ne mutumin Ethiopia ne to ko da bawa mutumin Ethiopia wanda kuke wulakanta shi aka shugabantar da shi a gare ku ku masa biyayya inna ma ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira to wannan ne duk wanda ya rayu daga cikin ku da sanin zai ga safani mai yawa alaikum bi sunnati kul zibtu sunnata sunnati khulafa'ir rashidin السنة خليب وفي شريعيو المهديين من بعد ما سشري وبيانا عدوا عليها بالنواجذ كل دم جيش ده حق ورب كل جيش ده ترجع كوسك والشاهد من هذا الحديث تمنين محل الشاهد اللي قلنا حديث هو الشاهد من جوابه عليه السلام شيني شه الشاهد ده جواب من ذا الله صلى الله عليه وسلم السؤال السابق ده كده غير يتبين ده حيث حب امته في اشخاص ta inda ya kwadaitar da al'ummansa a cikin shafsiyar sahabbansa kamar yana magana da sahabbai amma yana nufin al'umma ne ga baki daya cewa su yi riko da sunnansa kuma lan ah, yaktasir ala zalika sannan bai taƙaita akan haka ba bai tsaya nan ba sai ce da kuma sunnonin kalifofin shiryayyu bayana kai za ka ɗauka sunnonin kalifofi wani sunna ne daban wanda ba suna annabi ba ko ai da kawai sai annabi ya ce mai alaikum bi sunnati a shi kuma sai kuma ya ce wato wa sunnatul shi rashidin ah su sunnan khulafa menene shi to idan sunan manzo ne menene amfanin a ambace su ai da sai a tsaya kawai kan alaikum bi sunnati kawai amma za ka ce alaikum bi sunnati wa sunnatul shi rashidin min ba'di ko ko al-mahdiyyin min ba'di to fala budda lana idan la mu an yudandina da'iman wato mai ta kaiwa da komowa da'iman da kuma har abada إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا حول هذا الأثر الأصيل ba mai ta yawo ta bangaren wannan asali an gane ko asali wanda aka faɗin nan cewa sunan mu fahimci qur'ani da hadisi akan sunnan khulafa'ur rashidun mai ta maimaita wannan asalin idza aradna an nafhama aqidatana idan har muna so mu fahimci aqidar mu da kyau wa an nafhama ibadatana muna so mu fahimci ibadar mu da kyau wa an nafhama akhlaqana wa sulukana da kuma ainihin dabi'un mu da kuma tarbiyyar mu duk muna so mu ciranto su daga ainihin macira wanda yake ingantacce la budda lana an na'ula ila Salafi salafina salih ba makawa gare mu koma zuwa ga salafin sari kenan abin da ke so ya nuna mana wato cewa da aka yi din nan kulibinci sunna ta ai ya wadatar ko sai kuma ka ce da sunnan kalibobin shiryayyu kai za ka ɗauka kalibobin shiryayyu sun zo da wani sunna ne wanda ya bambanta da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai sunna bane daban a su din nan ba za a fahimci wancan sunan bane sai an koma zuwa gare su dan su ne suka zauna tare da manzon Allah lokaci mai tsawo suka yi karatu a wajensa idan muna so mu fahimci ainihin sunan manzo Allah sai mun koma zuwa ga wayannan mutane Shi ne dalilin da yasa aka yi adafi da su a ciki bi fahmi kulle hadir umur dan fahimtar dukkan wayannan al'amura allati la budda min lil muslim wanda ba makawa a gare ta ga musulmi ya ka fihi annahu min al-firqat domin ya tabbata a gare shi cewa lallai yana daga cikin firqatun najiya a wajen littafin nan wajen wajen kofi wajen uku ne ko hudu ba mu'amala su a wannan zai tafiyar eh. wajen wajen kofi hudu ne mene ne ya faru a nan wajen abin da ya faru wato lokacin da ake fira da nasiruddin albani an ɗauki kasar ne kuma kasar ɗin bai yi kyau ba to zuwa ka kowane ɗalibi ya yi ƙoƙari yana bin kasar ɗin yana kwafa ana bi ana kwafato kowa sai ya kwafi wani abin da ya fahimta ya ka samu sabani dole zama cewa ba akwai akwai littafin lakarin jayar ila ciki akwai wani lakarin jayar a cikin littafin bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ahlus sunna wal ahalin sunna wal jama'a su waye su Na man kana ala misli ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallam su ne wanda kasance akan kwatan kwacin abin da annabi ya kasance da sahabbansa wasu ahalin sunna ahalin sunna an kira su da suna ahalin sunna istimsakihim wa ittiba'ihim li sunnati nabi sallallahu saboda rukun su da kuma biyayyan su ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunan jama'a kuma an kira su da suna aljama'a annahum alladhina ijtama'u 'ala al domin su ne suka taru akan gaskiya la tafarraqu fi din basu basu rarraba cikin addini ba su din nan ba su da ainihin rarrabuwa sun taru ne akan gaskiya wajtama'u 'ala himmati al kuma sun taru akan imamai na gaskiya imamai daga cikin sahabbai imamai daga cikin tabi'ai imamai daga cikin adba'u tabi'in a gani sun taru karkashin su duka ahlus sunna gaba daya ba sa yin wariya duk imaman na imaman su ne an gari ba sa wariya ce a cikin sahabbai wannan namu ne wannan ba namu bane dukkan sahabbai gaba ɗaya namu ne A gane wani ko amma ka duba yan shi'a ba yan shi'a sun ware daga cikin sahabbai sun ware wasu yan kaɗan da su suke yi kuma su ɗin ma ba wai suna yi da su bane sun labe da su ne don cimma burinsu an gane ko in ka duba khawarij su ma khawarij suna yi da wasu sahabbai ba sa yi da wasu yan khawarij ba sa yi da usman da kuma duk mutumin da ya rayu zamanin usman wannan fitina ta shafe shi ba sa yi da aliyu bin abi talib an gane da kuma duk mutanen da ke goyon bayan aliyu bin abi talib ba sa yi da su to kaga shikenan ba sa yi da dubban sahabbai ko kaga wa'annan ba a sa su daga cikin ahlus sunna saboda sun ware wasu daga cikin sahabbai suna yi da su wasu ba sa yi da su sannan kuma su din nan a cikin tabi'ai ahlus sunna suna yi da duk wani malami na tabi'i ba su ware wani malami ba ce suna yi da tsakada ba sa yi da mujahid suna yi da mujahid ba sa yi da kaza ba sa yi da imamu zuhuri suna yi da kaza ba sa yi da kaza a dukkan malamai na tabi'ai an gane ku wato ahalus suna suna yi da su sannan kuma muka ɗauki malaman tabi tabi'i su ma ahalus suna ba su ware wani ba a gane suna yi da imamu abu halifa kamar yadda suke yi da imamu malik da imamu ahmad da imamu shafi'i da lais bin sa'ad da abdullahi bin mubarak da sufiyanu bin uyaina da sufiyan kasunan duka suna yi da su duka ba su ware wani ba ba su riƙe mazhaban wani ce shi ne mazhaban su ba kawai in mutum ya riƙe mazhaban wani ya ce shi ne mazhaban shi kawai to lalle zai fada cikin biri'o'i ma ba ma biri'a ba an gane wannan ko kamar farko da ya zama mai wariya yana da bangaranci wato dan salafiya bai zama towa mai bangaranci dole sai ya zama to in an ce wa'annan malaman sunna ne duk malaman kare ne gaba daya an gane ko saboda malaman aqidar su daya manhajin su daya saka dole ne ka riƙe wayannan malamai da a matsayin malamanka idan wani ya ce ni ba malike ne ko ni ba shafi'e ne ba ruwana da sauran malamai da sauran a'imma to wannan ɗan bid'a ne ina ba gane saboda abin da yake nufi ba zan yi riko da maganin kowane malami ba sai malami na duk wani fata wanda ya fito daga Abu Hanifa to ni fa ina bin malikiya ne duk wani hadisi duk ingancinsa in baya cikin muwatsa in baya cikin mudawwana ba ruwana da shi ina ba gane idan ka ji mutum ya fara wannan to gaskiya ya fara fadawa cikin zurbi cikin bid'a ahli sunna ba sa kira zuwa ga kabilanci ba sa kira zuwa ga yan kasanci ba sa kira zuwa ga bangaranci mazhabanci ba sa kira zuwa gare shi dole ne a matsayin ka na ɗalibi na sunna ka rike malaman sunna duka an gani ya zama to kawai kana neman gaskiya ne kawai ba wai ba wai ka rike wani bane kawai saboda san rai kawai ina gaskiya yake yin bi kawai amma jona ai shine ma'ana washtama'u ala a'immatil haq sun taru akan a'imma na gaskiya a gani walam yakhruju alaihim ba su yi tawaye a gare su ba su ba sa yin tawaye ga a'immatil haq tabi'u ma ajma alaihi salafu sannan sun bi abinda salaful umma suka yi ijma'i a gare shi kenan ba sa daukar ra'ayin malami daya suna bin ijma'i na salafin umma idan kuma malamai suka yi sabani sai su duba wanda ya fi karfin hujja saboda yin aiki da ayan nan allazina yastabi'una alqawla fa yastabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab da kuma yin aiki da ayan nan da Allah ke cewa kul hazihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man tabi'ani wa subhanallah wa ma ana min minal mushrikeen na'am walamma kanu humul muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu a lokacin da ya kasance su ne masu bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam mustafina lil asr masu bibiyan gurabun magabata suna bibiyan hadisai suna bibiyan asari na ainihin sahabbai an gani asari na salaf suna aiki da su sun ma ahal shiri sai ka samu suna ahalul hadis aka samu suna ma'abuta hadisi aka samu suna ahalul asar masu bin asari halittiba aka samu suna ma'abota biyayya su masu biyayya ne ba sa kirkiro wani abu sai dai su yi biyayya ga abin da ya tabbata ana kiran su a ta'ifatul mansura saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu ta'ifatu min ummati ala al mansura la yadhurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah hmm. an gane ku wasu bangare daga cikin al'ummata ba za su gushe ba ana taimakon su akan gaskiya eh, ba za su gushe ba su mansura alal haq hmm. ana ba su nasara akan gaskiya saboda sun tabbata akan gaskiya sai Allah ke ba su nasara akan su la yadurruhum man khazalahum wanda ya tabar da su yace baya yi da su baya cutar da su dan ka ce baka yi da yan salafiya baka cutar da su wala man khalafahum ko wanda ya saba musu bai cutar da su in ka saba musu sun yi gabas kai yamma ya rike naka sai dai kai ka cutu su ba su cutu ba hatta ya fi amrullah har sai al'amarin Allah ya zo a wata ruwaya hatta ta koma sa'a har sai kiyama ta tsayu an gano na ku to kaga saboda haka an kira yan salafiya da suna at-ta'ifatul mansura sannan kuma wal firqatul najiya an kira su bangare wayanda suka tsira daga azaba an saboda hadisun nan a tattari umarci ala salasin wa saba'i da firka Kullum fi na illa wahida man kana ala misli ana alayhi mu ashabi Haka wannan shi za aka kira su da suna al-firqatul najiya saboda a cikin kungiyoyi masu da'awar musulunci dukansu su gaba ɗaya sun hallaka dukansu su gaba ɗaya sakamakon su wuta sai dai ahlus sunna shi za su zama to daga cikin bangare wanda suka tsira daga azaba Allah ya tabbatar da mu akan haka eh sharu usul sunna na'am bismillahir rahmanir rahim al khawarij wasalu ila hadha wato yan khawarij sun sadu zuwa ga wannan haddi din wa na'anu na'anu ah, min ash-shabab an yatafaqahu mu muna fata daga samari su tsaya su fahimci fiƙi su tsaya su fahimci addini al'an ta an-nusus wa al-adilla a yanzu ka yi tafitar fitar da nasoshi da kuma dalilai ta bayyana dalal hazar raju. ko ta bayyana dalal hazar ar an gane ku sai fatan wannan mutumin ya bayyana al'an ta an-nusus wal'adilla adilla wa tubayyinu dalal hadha rajul wa yanzu in ka fitar da nasoshi da kuma dalilai kana bayanin batan wannan mutumin ma ya kabaluna min ba za su amsa gare ka ba idan ka zo ka ce wannan mutumin ba ya zagi ainihin Usman wannan mutumin ya zagi mu'awuya wannan mutumin ya kafarta Banu Umayya wannan mutumin ya yi izgili ga annabin Allah annabin Musa wannan mutumin ya yi tafsirin mujtama ya kafarta ainihin taro na musulmi ga baki daya wannan mutumin ya ce alqur'ani halitta ne wannan mutumin ya yi tawilin sufofin Allah akan manhaji ko mazhaba na asha'ira ko na jahamiya wannan mutumin yana kafarta mutane da zanubi wannan mutumin ya ce ba a ganin Allah gobe kiyama wannan gashi nan dai wannan mutumin yana da aqidar wahdatul wujud duk kadai ina ba san gane to in ka kawo musu hujja ka ce ku duba littafi kaza ku duba cikin al'adala al'ijtima'iyya ku duba cikin littafin ainihin wannan tafsirin sa a wannan da littafin al-ma'alim fi tariq da kuma tafsirin sa fi zilalil qur'an da tafsirin sa da littafin sa kashi nan dai littattafan da ya wallafa ku dudduba ku ga irin abubuwan da ya faɗa Ya yi kaza ya yi kaza ba za su amsa ba amma suna ganin an ce albani ya yi kuskure carar suke ɗauka su rike suna ganin an ce bimbaz ya yi kuskure carar suke ɗauka su rike amma ba za ka taɓa ganin suna sukan ainihin malamin su ba shi wannan akwai adalci malamin ka ya zagi sahabi malamin ka ya yi izgili ga annabin Allah malamin ka ya mai da Qur'ani kamar music malamin ka ya ce Qur'ani halitta ne malamin ka yayi tawilin sifat akan hanya na yan jami'a da sha'ira malamin ka ya ce ba a ganin Allah gobe kiyama malamin ka yayi kaza malamin ka yana tafsirul mujtama ga aqidu kala kala kala kala ga aqida wahdatul wujud wanda shi kadai kamar yadda Sheikh Usaimin ya ce da ba don tsantseni ba da na kafirta shi hmm. na fasan gani to malamin da ke da wannan aqida sai kaga yan ikhwanul muslimin ba sa faɗin komai kan shi sai su yi shiru kan aƙidar shi A gane yan ƙudubiyya ba sa cewa komai kan shi sai su yi shiru kan aƙidar shi sannan yan sururiya su ma sun ƙware wajen suka ibn bas sun ƙware wajen suka nasiruddin sun ƙware wajen suka usaimin sun ƙware wajen suka shekarabi amma ba za su taɓa cewa komai kan wannan malami ba sai kudu ba su cewa komai kan shi to wannan wani irin adalci suke yi Eh? wannan wani irin da mai suke aunawa mene ne ma'auninsu kuma sun kira shi imami sun ce shi ne imami na imami na ainihin tauhidi a wannan zamanin akwai wani irin yabo wanda safarin hawali ya yi masa ya nuna cewa a wannan zamani babu wanda ya yi bayanin tauhidi na hakimiyya wai akwai tauhidi wai hakimiyya babu wanda ya yi bayanin shi da kyau kamar sa kaga ire-iren wa'annan wannan manhaji nasu yana nuna cewa ba su da adalci suna da ajanda ne shi an gane ku na'am ce ma ya ma yaquluna minka haƙ. ba za su amshi gaskiya daga gare ka ba abaw an yabhasu an Haƙ ya yi ikhwa sun iya da su yi bincike game da gaskiya ya ku yan uwa aw an abaw an yaqifu an yaqifu mawqif al-uqala sun iya da su tsaya matsayin masu hankali su yi tunani su dangane da wannan fitina allati zarabat aznabaha aznabaha wanda ta ta buga ainihin tantinta fi mashayikin ard wa a cikin gabashin ƙasa da kuma yammacin ta wa hayrat wa shabab wa hayrat shabab ta rudar da ainihin samarin al'umma zaka saurayi dan Saudiya ya faɗa cikin wannan manhaji na sururiya bai sani ba ya rude amma fa da sunan yana son sunna ne masoyin sunna ne an gane ku doka ka kamar su ikwanul musulmi duk garin da suka ci sai su dobe a kila mutanen garin wannan gari gari ne saudiya gari ne na yan salafiya sai su doki aƙidar salafiya amma manhaji na ikwan in suka je ƙasar iran ce musu ai wannan ƙasa ƙasa ce ta shi'a sai su ɗauki aƙidar shi'a manhaji na ikwan in suka je ƙasar misira aka ce musu ai sufaye ne sai su ɗauki kuma sufaye da ashairar su tun ɗauki aƙidar ashaira manhajin ne. in suka je garin da 'yan ƙala ƙato ne sai su ɗauki aƙidar ƙala ƙato manhajin ne. na ba gane duk inda suka je za ka ga sun sage da mutanen garin amma sai su ɗauko manhajinsu mummuna sai su tura tare da wannan abu su ka in ka duba ɗan sururiya in yana magana kan tauhidi za ka yi mamakin shi za ka ɗauka cewa kuna tare da shi da kudin yin zirbi an shiga manhaji sai ka ga yana cewa kala sayyid qutb ƙala hasan al-banna kaza dan zururiya kuma in ka taba sayyid qutb za ka ga yayi fushi hankali shi ya tashi amma an ka ce ai in ka taba shagarabi zai farin ciki shi ai shagarabi yana da matsala mana matsaloli yake da su da yawa ai mutumin in ka taba ainihin albani yi murna sosai A gani ko ibn baz amma ba sa taɓa yarda su ba sa taɓa yarda su nuna ga kusurar nasu to wannan yana daga cikin alamar gane su na'am wal balad uqulan kuma wannan ya ya musibantar da hankulan samari da da kuma ya sanya sashe da sashe karo an gane ya sanya kwakwalen sashe da sashe karo ya zama to kaga samari suna karo da juna sun samu saɓani sosai suna gaba da juna saboda wannan bambanci na manhaji din wa gharasat al-adawa wal baghda kuma ya dasa ainihin gaba da kiyayya ma yuriduna an yatabassaru wa yatadarrasu wato su wayannan mutane ba sa so su yi tunani ba sa so su karanta al'amuran nan wa yarifuna man yaqudu wa ma huwa manhajuhu mm. wato ba sa so su san wa yake jagorancin su ko menene manhajinsa ko ya kamata san wannan jagora nasu tunda ana yawan sukan shi a karatun sa mana a ga akidunsa shin ya cancanci ya zama jagora na mutum kuma menene manhajin wannan jagora ba ruwansu kuma a aqaidu menene akidun wannan jagora din kuma huwa fahmu lil islam fahmu lil islam menene fahimtar shi ga musulunci shin wannan jagora da suke ganin shi ne imamu duniya eh? menene fahimtarsa game da musulunci la ya nuna hada eh shi ba wannan jagora ya ce ainihin musulunci tsakanin yahudanci ne da kuma da kuma ishtirakiya ya ce musulunci kamar an cakuɗa da tsakanin yahudanci da kwaminisanci an san ɗibo wai wasu abubuwa daga cikin yahudanci aka ɗibo daga cikin kwaminisanci sai aka haɗa aka mai da shi musulunci an gane to saboda ka shi yana ganin cewa kwaminisanci abu ne mai kyau har ma musulunci ya fa'idanci da kwamilisin musulunci ya fa'idanci ba irin wannan magana da yake faɗa shin ya cancanta ya zama to jagoran al'umma na'am yace la yuriduna hadha la yuriduna hadha ba sa son wannan ba sa son wannan kai yana bal yana daga cikin dalilin ma da sa shekara biyu yayi bakin jini kaga suna tabbin diddigin sa sai sun ga aibin saboda ya fito ya baje koli game da shugabansu. ya fito ya faɗi aƙidinsa ya faɗi manhajinsa to kuma su ɗin nan ba su so a tona musu asiri ba kuma daga cikin dalilin da ya sa suka kawo wani ƙa'ida na muwazana bayanar hasana da masayi'a don ba da kariya ga wannan mutumin kaɗai suka akan wani suka kawo wannan ƙa'ida hmm. saboda wannan mutumin suna son shi sosai duk abin da zai taɓa shi ba su a yi taɓa shi sai rubutu sai za su kawo wannan manhaji na muwazana cewa in za ka yi wa ɗan biri a raddi ko za ka kushe masa sai ka fara ambatan alkhairinsa tukuna idan ka faɗi ɓangaren alkhairin sannan sai ka faɗi bid'a amma in ka faɗi bid'ansa kawai kai shiru game da alkhairinsa ba kai masa adalci ba in za ka yi masa raddi ba kaga duk wannan gaba ɗaya nuna suna matsartar shi sannan wannan ka'ida na na ta'awun fi mattafaqna alayhi duk duk akan shi ne duk kan shi ne da ire-iren shi mu taimaka mu juna inda muka yi tufaki. kuma sashen mu eh, sashen musu yi uzuri ga sashen inda aka samu mai saɓani kun samu saɓani da shi ɓangaren sahabbai ɓangaren usman da su mu'awuya da bani umayya da irinsu amur bin al'as to amai uzuri kun samu saɓani da shi wajen sunayen allah da siffofinsa kuma sa uzuri kun samu saɓani da shi dangane da abin da ya shafi qur'ani magana allah ne kuma magana allah bane kuma sa uzuri da shi ya kira qur'ani sunullah sana'a ne na allah abinda allah ne ya aikata shi kun samu saɓani dangane da ainihin wato hakimiyya shi ya kafirta duk duniya gaba ɗaya yana kafirta mutane wanda suke hukunci bigeri ma anzalallah ba tare da ainihin tafsilat ba ba tafsiri to ta irin wani abubuwa daga cikin aqidunsa an gane ko wato inda kuka yi daidai da shi ku yi mai inda aka yi daidai da shi a yi tarayya inda kuma ka samu saɓani a mishi uzuri kada a yi mishi ranci shi kuma shekara ah, biyu bin Haji sai ya kama yin rarci to wannan shi ne laifinsa ya kamata a rufe kada a fito da asirinsa a hunfi a zari sun sanya ainihin tsunsu a cikin kunnuwansu wastakshaw fi azahum sai suka lullube tufafinsu ruwa suka lullube da tufafi suka nace suka yi girman kai gayan girman kai an gane Allah ya tsawaye na'am wa alaikum salam na'am Thank you. muna ƙara tunatarwa dangane da abin da ya shafi gidauniyar da aka ce za a yi sati mai zuwa kada yan uwan su manta sati mai zuwa insha Allah za a yi gidauniyar kowa ya zo da ainihin taimakonsa ranar lahadi mai zuwa ko? ranar lahadi mai zuwa insha Allah saka kowa ya zo da ainihin taimakon da zai bayar faƙajibu bai da yadda na jiwa ku sadaka ta eh, yi insha Allah a zo da mai kauri ba na kallahu mawabi hamdi a kan Allah ilaha illa ta a san masu bilai